بسم الله الرحمن الرحيم فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وبعد باقينا ما سجرما باقي ما سجرما ina ƙara gaishe ku gaisuwa ta musulunci maimakon abokan zamana ina ce muku salamun alaikum wa rahmatullahi barakatuh ina ƙara jan hankali na da ku a kan rayuwar matasa wato idan na faɗi wata gaba ba mamaki abin da ke tare da ku yana da yawa dubin dubata kan abin da yake gurina musamman ku shekarunku yana daidai yanayin akwai masu shekarun kai tsaye za su yi alaka da ku mu kuwa ko sama da mu za su yi baya baya su yi alaka da mu wato ina nufin matashi da rayuwa kowannen ku shaida ne a wa'annan shekaru ko wa'annan kwanaki mu ƙasar hausa fulani mu masu yaren mahaifiya yaren hausa ga abokan zamanmu a wannan ƙasa ta mu najeriya amma mu ake jingina wa matasanmu sun fi ɓata rayuwarsu wajen harkar kayan maye wanda wannan abin yana mana barazana a rayuwa ba ƙaramin barazana ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kare hankali shi halicci hankali ya halici masu hankalin ya kuma tsoron nauyi akan masu kiyaye shi da ragowar rukunin abubuwan da yake wajibi a kiyaye amma matuka aka girgiza hankali musamman na matasa an faru su al'umma yan ta kai a ce yara maza da mata matasa suna harkan maye kuma maye na ban mamaki har ma ka ji ana tare da matan aure to in wani yana faruwa kuma hakan ne yana faruwa dole mu ce ina mafita ko ina magani hmm. to wannan ni ba shi ke damuna ba amma yana damuna abin da ya fi na dai me isa wanda yake biyu zuciyarsa a rago kwanakinsa na rayuwa irin maza ne ya zo kuma ba zai daina ba ko da ko zai daina ko ko zai yi shauƙin aikin ibada to sai ka ga dai tamkaran kara ziga shi ne akan wannan za ka samu wanda in an ramadana ya zo in ma fa yana azumin Allah Allah yake a sha ruwa amma da me zai buɗe baki da abin da yake haram da abin da yake na maye ko kuma abin da yake tsani zuwa ga harkan maye don jama'a sun ɗauka wai wannan taba sigari sun ɗauka su a fahimtar su laifin ta ƙarami ne shi yasa ba bayan ya san shi kansa a san da zai sha yana jin nauyin ba gaban kowa zai sha ba a san da zai koyi sha yana ɓiwa mutane ashe ku tsani ce ko ta ba ta bugawa tsani ce zuwa ga masu bugawa ga cutar da lafiya ga aibata mutunci ga asarar dukiya shi kansu wannan kuma kowanne Allah sai tambaya akai ya aka batar da su to bari ko ragowar kayan maye za a ga mutum Allah Allah yake a sha ruwa abin da zai sha ruwa da shi manzon Allah sallama abin da ya je hankalin wajen kwadaitarwa mu baki da me abin da yake ɗan itace ɗanye ‘ya'yan itatuwa ɗanyu mafi tsada mafi daraja mafi dacewa da fino ko abin da ya miya gurbinsa in ba a samu wannan ba a samu ruwa a kari wannan azumi da shi da zarar lokaci ya yi na shari'a shari'a ta kari azumin naka shi ake so ka yi da shi amma mutum Allah Allah yake in mai shan sigari ne Allah Allah yake a gama isha sigari in mai wiwi ne Allah Allah yake ko kuma mai wiwi a larabce hashish ko wanda yake za a zamanance har guri ake buɗe da katon abun na wai an ga laraba ana yi <laughs> haka ga ana yi to wai da azumi sai ga ruba, sai ga matasa ana zuwa guri an kusa a sha ruwa amma an je wannan guri shi kuma ya kayata guri ga tebura an saka za a sha hashish Allah Allah yake kowa yayi bukin kuma da kai magana ya ce shi musulmi ne kuma ya ce yana koyi da manzon Allah alhalin ya saba manzon Allah wato sai kamata matasan mu ba a fahimci me addini ba ba a fahimci waye Allah ba ba a fahimci waye Muhammadu Rasulullahi ba to wani abin yana bakanta min iya matuka ko ko matasa za ka ga yara shekara goma sha biyu sha uku ka je ƙauyuka ka gani akwai wani gari a arewacin Kano akwai wani gari a kudancin Kano har ma alaƙa zumunci ake yi yau da an ce ga azumi ya kama gayyata ake yi ana yin wasan karta yanda ake yin tum tum na bal a je a yi gware su ma haka suke wannan sun wannan cewa amma an fi da azumi mota mota ake yi karfe tara karfe goma na hantsi in ka bi lokunan unguwa za a ga yara yaro shekara goma sha biyu sha uku suma wai shi mai shagon ma da yake a kasuwa ya zai wa da yara ko ya siyarwa da matasa masu hankali shi kwasan da yake sarrafa tsammanin sai shi halali yake ci mm. an ki cin biri in kayan maye ne ba shi ba shan kayan maye amma kuma ya taimaka a yi barna ya kawo wa 'ya'yan musulmai suna sha suna yin maye sai kuma ya siyan masa shi ba ruwan sa a ai da wanda ya taimaka aka aikata alkhairi ya da kamashi haka ma kishiyarsa to wannan abin yana bakanta min ya kamata a ce kuna tunani mai kyau ya za ku yi ku yi nitso a cikin rayuwa ta matasa akan su zamo ba su ba abin da yake Allah baya so musamman harkar maye ko harkar lido harkar nan takarta karta duk babu su ina ma harkar bal ustazai ina harkar bal hmm. musamman da hazimi in ba da azumi ba ga an sa bal karfe biyu kuma ran juma'a kaga yadda matasa su zuwa yi ma dan mai dama dama bayan ya je ya kama guri shine ya zo masallaci ai ta Allah Allah wani gidan kallon ba an fi dubawa ina ne ga gidan kallo ga masallacin juma'a ta yadda ana yin sallama kalliman za ka ji gudu me yasa bal ake yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da kawai ga matasa ne shi yasa ƙarshen aka gama kallon aka zo ana musu sai ka ji an ce aboki ya soki aboki da makami kenan sun koyi tarbiyyar shedan ba ta manzon Allah ba ce abin da haifar kenan ya je masallaci a bai je masallaci ba gangar jikin ce ta je zuciyarsa da ransa baya masallaci yana gurin bal mm. abin da ya faru kenan ba gurin masallaci yana gurin bal to da azumi ma haka ne ya jama'a mm. da azumi haka ne ko kuwa da azumi ya yi azumi bawan Allah ga a masallaci amma ayoyi goma sha biyu kuma na dare kuma yana sabawa Allah tsammanin saunin ne kawai na ramadana da awoyin daren mm. ya haka matasa bai dace a haka ba maza da mata ya jama'a ka gani to wannan abin yana damun al'umma iya matuka kuma ku kuna cikin matasa ya kamata ku taimaka duk mai faɗa aji wajen jan hankalin matashi cewa ya kai shekarun da doka ba ta kansa ko kuwa sai doka ƙasa ce hukunta shi ya kai shekara goma sha takwas ai ba kuma an ba shi yanci abin da ga dama ba in tsarin ƙasarka ya ce ka kai shekara goma sha takwas duk abin da kai ba dole aka yi maka ba ruwanka ne ya kamata ka zo mai hankali. ai ko gidanku ba za ka so kai abin da za a ringa zargin gidanku ta hanyar ka ba ka zama dan kuka bare abin da addini yace kai yana nan kai kuma kaji kana yin wancan kuma ka ce kai ban Allah ne da an ce an nemo mai a gidan aljanna a qur'ani kana Allah ka sanya mu a cikin su haba haba stazu ya haka haba ya sunanka abubakar ya sunanka muhammad ya sunanka mus'ab ya sunanka umar usman kai ka san me aka samu suna kuwa ya haka ai haka mata ka bi tarihi masu wannan suna ya kamata a ganka a sahun gaba wajen aikata alkhairi a ramadana da ma a wajen ramadana don haka matasa ne musu magiya don Allah matashin musulmi bai dace mai alaka da harkar maye ba bai dace ɓata lokacinsa harkar karta ko lido ko tace ko menene ba bai dace ba bare kuma a watan ramadana watan qur'ani watan qur'ani watan da ake yanta bayi su ake yantawa kana ganin mai wannan hali za a yanta shi a a rusa tsarin Allah kenan tsarin Allah ba haka yake ba ta ya kamata ce matasa lallai musamman ni da ku mu ta kokarin binciko bayanai wanda za su warkar da su sannan mai ta addu'a da mu da su Allah ya fahimtar da mu abin da yake daidai ba kuma tabbata akan daidai kuma ya anshi aikin mu in muna haka insha Allah za ga an samu sauki an samu sassauci kuma wannan matasa wanda suke abu da bai dace ba a ramadana ko a wajensa kan da su akwai abin da ni ya kamata in gaya musu akwai abin da ni in na je na ce zan faɗa ba su rare ni ba shine amfani wannan haduwa. kai wannan matsayin ka ya zo ai ba ni ake so in yi tallan kaina ba addinin Allah ne hmm. duk inda na sa hannu ba za a gamsu ba sai in kisa hannu sai in ga waye in yaje sa hannu za a gamsu to kai je ka je ka nusar da su haka ake yi sai ga hankali insha Allah an samu zaman lafiya an same to amma kowa yana son gaskiya sai dai rashin irin wannan nusarwa ne yake jawowa to wannan shine ke son karamin tsokaci akan wannan wanda kuma na san me yiwa ne muku fami saboda ciwuka ne kuma kuna cikin yanayin kuma ka gani abin wancan ya hango wancan ya hango fai da shi mm. Allah za mu mafita mm. Allah sabu dace gaba daya na'am wa alaikum assalam Allah ga fata malam a yanzu mun tsinci rayuwar matasa ko in ce kusan lalata tarbiyyar matasa za mu duba abubuwa kwaya uku mm-hmm. na farko iyaye suna ba da gudunmuwa ciki mm-hmm. na biyu wa'yansu daga cikin wa'yansu malima hmm. musamman masu son zuciyarsu hmm. sukan ba da gudunmuwa hmm. sannan na uku shugabanci a kowane matsayi yakan ba da gudunmuwa to me za mu ce a kai malam fallahu musta'an wannan manganunu naka manganunu masu kyau kuma ka ambato wasu gabbai wanda kowannensu jigo ne akan tarbiyyar 'ya'ya musamman matasa amma ga farko da ka ambato iyaye daman su ne jigo mm. duk wanda ka gan shi ta hanyar iyaye ka haife shi duk kokarin da malami zai a kansa shi dorawa zai malaman farko su ne iyaye shi yasa ake so a sami ingantattun iyaye mm. nagartattun iyaye ana fatan za su haifar da dana kwarai iyaye a yau mafi yawancinsu in suka haifi yaro musamman in saka yaye shi sun ɗauka cewa sun gama da haƙinsa. wanka uba ne gani yake kawai in ya je nemo ya ka abinci ya ajiye kawai shi ba gwansa haka yake gani wani zai kashe kuɗi iya matuka a kan gangar jikin ɗansa ta ginu sana'a ta duniya ɗansa ije koyota amma sai ya wofantar da ɓangaren saituwar rai wanda yanda aka bukata mu tsaya tsayin daka akan gina gangar jiki to so ake mu ninka ninkin baninkin wajen ginuwar rai hamma Allah ya mana taimako bangaren gangar jiki ya sanya wani abin a hannunmu sai ga shi ɗauki arzikinsa da ya saukar da ruwa ya fitar da arziki mi riga mi wando mi mota mi abin hawa mi gida mi komai da komai ya saka a hannunmu mu sarrafa yadda muka ga dama amma bangaren abincin rai Allah subhanahu wa ta'ala sai taimaka mana saɓanin abin da aka almatai na baya su an gurɓuta musu an canza musu rayuwa muku Allah sai alƙawari ya kiyaye abincin wannan bangaren inna na hannu da da suke wannan lahula hafizuna alƙur'ani sunna ta manzon Allah sallama ba hannun kowa a ciki yanda Allah ya kawo aya babu wanda ya canza ta hmm. yanda annabin Allah Allah ya yi amfani da shi ya fasara mana Qur'ani hadisi ne inganci babu wanda ya canza shi hmm. ila qiyamus sa'a wannan ba ƙaramin arziki ne Allah ya mana to iyaye yadda za su tsaya tsayin daka akan kare hankalin ɗansu mutuncinsa lafiyarsa abincinsa inda yake kwana da tufar da yake sakawa in ba haka ba Allah ya tuhume su hakanan su fi mai da hankali fiye da wannan akan me zai kare gina masa ran ya inganta masa ransa a wannan gaba shi ya sa uba wajibinsa ya ringa kiwon malamin ɗansa ba ma ɗan ba saboda ɗansa yana kokoya ne gurin malaminsa iyaye ba kwane yake haka ba to sai iyaye sun yi wannan malami yake zuwa ya ɗora yana iya ƙoƙarinsa amma ai daman kamar yadda ka yi bayani wasu na biyu zuciya ai daman suna ce ta Allah sai ka ga akwai na kirki akwai ba na kirki ba amma daman lalace al'umma tushen ta daman su ne malamai ko musamman ɗazun ne magana ko na zama ne magana cewa ilimi yana cikin birane amma sai ka ɗauka a nan ake bukata kuma ilimin irin abin da ya a kan titi abin da ya kana a birane sai ka ɗauka babu ilimi a gurin kowa abin da gida ma yake yi kuma ga malamai a cikin birni ƙauyuka kuma ana bukatar malamai kuma ba malaman na ƙauyen ma da ya zo birni ya biyo magi sai zaman su a birni amma ga malam wani ga shakuwa ne daktawa ne yanzu profesa ne ga mambarin wane juma'a wane duk akwai su kuma karatun ake a redu a talabijin a waya a ko menene to amma ya haka a yi daman mu dawo dai malam mai halari da yake cewa wala yahillu lahu an ya fa'ala fi'lan hatta ya'lama hukuman lahi fihi don bai sani ba fa yace makaranta wa yas'alul ulama je tambayi malamai kamar ka ce ya ce yayi malaman kuma da yawa wani ya naɗa kansa ya ce shi malam ne bayan ba malam bane? bai kuma san ba malam bane? wani kuma ya san ba malam bane amma ya ce da shi malam ne wani kuma al'umma ne suka mai da shi malam ya yadda haka ya ga uwa ba shi bane kuma ya faɗa kwata wani kuma ai kujerar da ya hauce halifa ne shi halifa ne ni a rayuwata ka ce min halifa dan Allah ya haƙuri riƙe halifancinka bani in yi rayuwata ko in bar duniya ba yabo ba fallasa a san da aka ce halifa ko mai yau mai farkewa ne ba za ka iya yin abu mai inganci kamar yadda wanda ya kafa ba ko ba haka bane ba kuma kada ana halifa halifa sai ga ana neman ayaga a guri ana rigima dan aka ce ni ne halifa to wancan ma dan gidanmu ne shi ma sai ya ce wallahi bai da ba shi ma waye shi halifa shi ma waye shi ina nusar da ku ne abin da ya kai malamai ya baro su shi yasa ya ce ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم abin da ciki wani ba shawara ce kuma ya bamu kuma tare ce da komai da komai yanzu kuwa mafi yawanci babban riga babban mota babban mambari ni ma an ji ni yawan ɗalibai ni ma na ce in yi karatu ai kabbara in yi karatu ai ihu in yi zagi ai kazzaba nuna wani tun haka aka mai da malanta yanzu baka ma karatu irin wannan ma matasa masu addini ba za a zo karatu ka ba ai kai baka caji mm-hmm. haka za ka samu kai duk an sauka akan manufa illa wanda Allah ya ji kai haka aka zama duk wani ya billah to wannan illa ce in malami ya zame umma ta zame uba yana bin umarnin malami saboda shi ke biya masa Allah ya tarbin Allah ya ce bare uwa baka da gurin shugabanni idan iyaye suka haifa su kawo malam irin renon da malam ya yi ashe za a haifi shugaba shugaban ƙasa ne gwamna ne ciyaman ne minista ne kwamishina ne kansula ne kowaye sarki ne mai unguwa ne dagaci ne hakimi ne sai dai malam yare na in gane ko to ashe matukar bangaren malanta aka samu zamiya aka samu targaɗe ba inda ba za a samu ba hmm. shi yasa zamewan malami ko gushewan malami ko targaɗen malami targaɗen duniya ne to wannan shine ke faruwa shi yasa abin da ya kamata muke wa kanmu nasiha kullum ɗan uwa mun ga tsoron Allah sawa'un na samu kaina a uba ko a malami ko a shugaba ko a ɗa ko a ɗalibi ko a mai na samu na mai aiki da magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ayoyi da yawa masu bayani akan haka wace ce wannan ittaqillaha haythu ma kunta duk inda ka sami kan kai tsoron Allah ka bi taqawa me taqawa in zakkewa abin da yake umarni daga Allah daga manzon Allah sallama in bar abin da suka hana shine attaqawa in aikata abin da yake umarni in hannu abin da yake sun yi hani shine taqawa to in muka samu wannan daidar Allah za a samu gyara amma haƙiƙa a duniya yau uba shine zai yi fushi da wanda yake wadansa tsawa duk wanda ya ga ɗanka yana ba daidai ba ya matsawa wallahi gode wa Allah masoyinka ne kuma wallahi masoyin Allah ne wallahi masoyin manzon Allah ne ba wanda zai ga abu mara kyau ana yi ya ce a bari illa masoyin Allah da manzon Allah masoyin shi wanda yake ba daidai ba masoyin duk wanda yake alaka da wanda yake ba daidai ba amma a yau ba haka bane dan uwa in kara maka haske aka ga wa da dani uwa da uba ɗaya ba a jituwa ya haka makoci da makota za a ga an fito ana yin faɗa ni na a shekarun baya ne wasu ayoyi a cikin sel hawan dattijo suka buga masa wani abu ya firgita lokacin ana zanga-zanga a kano a sabon gari zan ne a lokacin ana ringimu a ranar ya tsorata dattijo ya faɗa kan keke wani kai na zo ke gaya min kaza kaza na ga hadda ɗan gidanmu yan shekara biyar zuwa shida na ce ai sai ka tsawutan musu su uku yasa aka kirawo yaran nan ya ɗauki wata ya tsabga a cikin gidansu ya yi wannan ɗaya biyu wancan ba tsutsu wancan tsutsu haka yi musu amma daga yin wannan kawai shi kenan kuma yaran ku ba su yi ba ya ƙwace abin da suka buga wani mutumin ya faɗi ai kafin ka ce me sai gashi nan da nan an zo da 'yan sanda shi ɗin da na ce masa wannan abun shi ya kubuta ya tsira ni din da nace ayi dan me nace ayi yi. haka kuma kallo ya koma sama Haka zo mana jami'an tsaro yan sanda su biyu matasa amma na kirki yan sanda matasa amma na kirki kamar yana na kirki ba wai ne suka wa kirki ba da yardar Allah addinin Allah suka wa kirki suna zuwa aka kirawo ni aka sallama da ni ina fitowa ban san yan sanda ba ne amma ina kallon gefen riga ɗaya ta ciki na gane yan sanda ne sai na ga mutumin da ya kira wasu ya kawo sai faɗi yake ku kama shi ku kama shi na ce shi da alaƙa da manya sai suka ce ya haka ai ba kai muke aiki ba ya hausu da faɗa sai ɗaya sai ya ce ustaz da Allah kiranka ake yi a police station kan wani abu da aka yi koki da Allah yanzu abin da za a yi mu za mu gaba sannu ba a can na in insha Allah zai to yi na ɗauke na ababur sai na riga su zuwa na je ne sallama police station aka amfani na shiga na zauna a gefe ba su tambaye ni kano ba ina jiran su kuma su zo a takaice ne da suka zo shi ya riga ya yi tsari su wannan da suka tafi da ɗin nan suka ringa ya haka ya haka ragowar suna wallahi sai ya shiga sel ragowar su 'yan sanda sai na ga duniya ta kasu biyu masu cewa ya haka su kaɗan masu cewa a kai shi ɗayan haidan na ɗayan zagi ya ce muna baka umarni ba zancen a tambaye ni ba zancen a rubutu kai kai ku aka ce a akai Hussein sai shi wannan kani wanda yake bi na Abubakar ban wannan kenan shi kuma sai ya ce a tafau ba a isa a shigar da ni ba shi za a shigar ai shi ne ya yi duka sai aka ce shi kuma bai isa ya shiga ba ni za a shigar kai Allahumma salli ala wa sallim na kan sarautar Allah ustaz kuma diyaye ne suke wannan a takaice riga ta Allah ya riki nan ana jana in shiga sal shi kuma can ana jan sa sai an yage shi ba zai shiga ba shi kuma suna wallahi ne mu shiga tare duk ba haka aka yi Allah ina makaranta ce sai na ce musu ku dakata da Allah ni abu an tsuwa ku yi min alfarma tunda ya ce ba za a bari ba zai bari in shiga ba ni kadai ku bari mu shiga tare ba komai insha Allah wallahi tare muka shiga kuma aka rufe guri ne kazanta muka tsugula muka tare da su matasa a ciki su ma an kamo su a sabon gari a harkar rigima suna ganin mu su kuma sai ihu sai kabbara suka dinga ashare ashare dan me aka shigo da wayan nan wallahi yau jihadi za a yi mu sai an fudda su laifin su a dora mana dan akwai shugaban da wallahi bukata yake a gaya masa gaskiya akwai uban da bukata yake a zo a gaya masa gaskiya amma wanda zai gaya masa gaskiya shi ba shi ne a gabansa ba hmm. me zai samu ko matsayin me zai samu to don haka abun da yawa dan uwa dole iyaye mu kiyaye dole shugabanni su kiyaye dole malamai su kiyaye mu ne kan tarbiyya umma musamman matasa kuma wallahi kan dauka wai ni in ni na tsira in ya kar maganar bahaushe hmm. wai in jifa ya tsallake ka ya faɗa wai kan kowaye da waye wannan kuskure ne wallahi tallahi kuskuren fahimta ne babu imani a wannan harkar babu imani ji san da barna ta yawa duk ku tsantseninku da komai bawan Allah da shi gaba ɗaya zai wahal da ku a duniya yanzu wa yake jin daɗi a duniya ba mai jin daɗi ka gani yanzu mun kai da an ga wani abu ya taso kai mai fahimtar ma addini ko mai aiki da addini kai za a kalla a gaya za ka yi ko a ce kai ne ba ka jawo ba ka aiki a duniya mm. ka gani to wallahi malam abun akwai ba daɗi ya matuka ya kamata a ce mu roki Allah sannan muke kokarin bibiyar ilimi kuma ga kun Allah mai aiki da shi amma wallahi uba yana taka rogani a rushewar tarbiyya wani kuma uban yana biyo matarsa ne akan son zuciyarta ƙarshe kuma ɗan da ba ta so aiwa tsawa ya zo ya wahal da ita ya wahal da al'umma kuma haka ne ke faruwa wallahi to don haka lallai mai kokari mu ga mun gyara wannan gaba ce wacce kowace in ka ɗauka sai ka ga wannan ziyara haka da kuka zo lokaci wallahi babu ciwo ne wanda suke dawo mu iya matuka to don haka ina fatan za mu tsaya a wannan gaba mai fatan mu da ku da al'umma da shugabanni da su kansu malamai akan lallai mai da hankali akan abin da ke kana a duniya ni kadai ban yi in rayuwa ba kuma sai Allah ya tambaye ni abokan rayuwata bayan ya tambaye ni kaina kan ɗauka kawai ana so kai za a tambaye ni wallahi duk inda na gifta ka gifta za fa a tsaye da mu alkiyama saboda haƙƙin juna da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu tabbaci na ƙwari akan abin da yake daidai ya ba mu fahimtar gaskiya ba mu kuma ikon aikin yinta ya shirya mana matasan mu ya mai da iyayen mu ko mu kanmu zama iyaye na ƙwarai mana